صدق الله العلي العظيم bismillahir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin tehran kuka kama a cikin mu na daren yau alhamis kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi duminsu wanda mustapha adam zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka yau tare da hassan barka sai kuma shirin duniyar mu a yau tare da sunusu ina wunti daga nan sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar shirin na ƙarshe shine kisoshin rayuwa wanda shi ma zan gabatar idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha uku ga watan Mayu na shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan Shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kukun san cewa shekaru 175 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan Mayu shekara ta 1846 yaƙi ya barke a tsakanin Amurka da Mexico kafin haka dai kasar mexico ta samu 'yancin kai daga hannun turawan 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1821 bayan haka kuma amurkawa da dama suka hijira zuwa kasar ta mexico sun kuma taimaka wajen kawo ci gaba a kasar wannan ya sanya amurka ta nemi ta sake yi wa kasar mexico wani sabon mulkin mallaka amma al'ummar kasar su haƙi mika kai bori ya hau daga nan ne sai amurka ta shelanta yaƙi a kan ƙasar ta mexico da sunan kare amurkawa mazauna ƙasar a ƙarshen yakin wanda ya ɗauki shekara ɗaya da rabi ana gubzawa ƙasar amurka ta mamaye yankuna da dama na ƙasar mexico da kuma mai da su a cikin ƙasar yankunan dai sun hada da jihohin texas california nevada wata da kuma wani sashe na jihar arizona sai kuma jihar new mexico da kuma colorado masu saurari ko kun san cewa shekaru 114 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 13 ga watan mayan shekara ta 1907 aka haifi dafin moria fitaccen marubuciya 'yar kasar birtaniya bayan kammala karatun jami'a moria ta tafi kasar faransa inda ta shagaltu da rubuce-rubuce da suka shafi lamuran zamantakewar jama'a a cikin kasashen turai kamar yadda kuma take rubuta gagaggun labarai na ban tausayi masu tasiri wajen kyautata rayuwa ta al'umma da kuma taimaka ma marasa galihu da gaske littafin da ta rubuta mafi shahara dai akwai littafin nan na rebecca sai kuma littafin nan na the birds ta kuma rasu a shekara ta tara da tamanin da tara. karshen masu saurari kun san cewa shekaru 268 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan mayu na shekara ta 1753 fitaccen masani kuma ɗan siyasa soja ɗan ƙasar faransa leza kanot ya rasu kanot ya kasance babban masani na kimiyyar lissafi a karan kuma masani a kan dabaru da tsare-tsare na soji yana daga cikin mutane waɗanda suka tsara fasalin yadda za a tafiyar da yunkurin juyin juhali a ƙasar faransa wanda har ya kai ga yin nasara bayan juyin juhalin ƙasar faransa da kanot ya rike muhimman mukamai daga ciki kuwa har da kasancewarsa babban mamba na ma'aikatar kula da tsare-tsare ta fuska soja a kasar faransa bayan ayyukan soja da na siyasa a ɗaya bangaren kuma kanot ya yi rubuce-rubuce da dama musamman a bangaren kimiyyar lissafi da kuma falsafa ya rasu a shekara ta 1823 masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 2015730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. abdullahi salisu usman katsina kenan dauke da shirin nan na kokun san yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da mustapha adam labaran duniya da farko ga kanunsu. dakarun kara juyin juya halin musulunci na iran sun ce za mu kara baiwa falasinawa taimako fiye da kowane lokaci akalla sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ne suka halaka a bayan nan sanadiyar hare-haren 'yan gwagwarmaya daga gaza hukumar lafiya ta duniya ta ce an samu bullar salon cutar corona da ya fito daga indiya kasashen najeriya da algeria to yanzu ga cikakkun labarun dakarun kara juyin juya halin musulunci na iran sun ce za mu kara baiwa falasinawa taimako fiye da kowane lokaci dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran sun yi tir da laifukan da haramtacciyar kasar isra'ila take tafkawa ta hanyar kutse da 'yan sahayoniya suke yi a cikin masallacin kudus da kuma kai hare-hare a yankin gaza tare da jaddada ci gaba da bayar da taimako ga gwagwarmayar falasinawa fiye da kowane lokaci a baya a ranar laraba ne dai karun kare junju hal musuluncin na iran suka fitar da wata sanarwa da a ciki suka bayyana cewa buran da falasinawa suke yi a cikin watan ramadana da kuma yadda 'yan gwagwarmaya suke faɗaɗa yankunan da suke kaiwa hari a haramtacciyar ƙasar isra'ila sannan kuma da yadda ƙananan yara da mata masu yawa suka yi shahada ya fusata al'ummar musulmi da kuma duk masu son 'yanci a duniya bugu da ƙari sanarwar ta dakarun kare jun jihar musanci ta iran ta ci gaba da cewa abinda yake faruwa ya sake bayyana hakikanin tsaron wato tsarin sahiyoniya da yadda yake bugu da ƙari sanarwar ta dakarun kare jinjo halin musulunci ta ci gaba da cewa abin da yake faruwa ya sake bayyana hakikanin fuskar sahayoniya 'yan mamaya da kwace da kuma masu basu kariya akalla sojojin haramtacciyar kasar isra'ila uku ne suka halaka a sanadiyar hare-haren 'yan gwagwarmaya daga gaza a baya-bayan nan majiyoyi daban-daban sun tabbatar da cewa 'yan gwagwarmaya daga gaza sun kashe sojojin haramtacciyar kasar isra'ila uku a kusa da gaza a ranar alhamis 'yan gwagwarmayar sun kai wa sojoji hari a kusa da mashigar karam abu salim da ke daura da kudancin yankin gaza a ranar laraba ma dai 'yan gwagwarmayar daga gaza sun halaka wasu sojojin 'yan sahiyoniya biyu a kusa da matsugunin 'yan sahiyoniya na natif ha'aras da ke arewacin yankin gaza a wani labarin daga haramtacce kasar isra'ila kungiyar masu masana'antu ta bayyana cewa a cikin kwanaki uku na fara kawai yankin gaza hari da kuma makamai masu linzamin da 'yan gwagwarmaya daga gaza suke harbawa ya yi sanadiyar asarar dala miliyan 160 ga masana'antun bugu da ƙari kamfanonin jiragen sama na ƙasashen turai da dama sun dakatar da zirga-zirga zuwa tel aviv saboda tsoron makamai masu linzami na falasinawa 'yan gwagwarmaya to kuna tare da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran shugaban kasar iran da hassan rauhani ya yi kira ga dukkanin bangarorin siyasa na kasa da su shiga a yi zaɓe da su shugaban na ƙasar iran da ya ƙaddamar da wasu ayyuka a ranar alhamis ya yi kira ga dukkanin bangarorin siyasa ma'abota mahanga daban-daban da su shiga a cikin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da za a yi nan gaba kaɗan a iran ɗin. dr hassan rauhani ya bayyana cewa ranar ƙaramar sallah rana ce mai ciki da albarka da tsarkaka daga zunubai wacce bayan fitar da zakar da kai da yin sallar idi ake son yawaita ambatan allah dr hassan rauhani ya yi wannan bayani ne dai a lokacin da yake kaddamar da wasu muhimman ayyuka na raya ƙasa ta hanyar bidiyo daga nesa waɗanda za su taimaka wa dubban samarin kasar sama aikin yi har ila yau shugaban kasar ta iran ya yi fatan cewa zaben da za a iya kasance mai kyau ga dukkanin al'ummar iran hukumar lafiya ta duniya who ta ce an samu bullar cutar covid-19 ta Indiya a kasashen najeriya da algeria hukumar lafiya ta duniya da who ta bayyana cewa kasashen najeriya da algeria sun ba da rahoto a kan cewa sun sami bulla cutar corona irin ta kasar india ba tare da yin wani karin bayani ba wannan sanarwar ta sa adadin kasashen afirka da aka samu bullar irin wannan salon corona ta india sun kai zuwa bakwai hukumar lafiya ta duniya din ta kuma ƙara da cewa wajibi ne a ɗauki mataki domin rage yadda cutar corona ta india ɗin take yaduwa wata babbar jami'a a cikin hukumar ta lafiya ta duniya maria van kerkove ta ce za mu ci gaba da ganin yadda cutar da ta sauya salo za ta ci gaba da bulla a duniya don haka dole ne mu yi duk abin da za mu iya yi saboda rage yaduwarta. hukumar lafiya ta duniya din da ta bayyana salon da cutar koronan ta ɗauka a ƙasar indiya da cewa yana cike da haddasa damuwa to ƙashen labarin duniyar kenan Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya da dumi su yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na Afirka a yau tare da Hassan Barka. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin na Afirka a yau shirin da ke mai da hankali kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka to shakka babu batun idin karamar sallah da aka gudanar a wasu kasashen musulmi na daya daga cikin batun da dau hankali a don haka za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin yadda aka gudanar da karamar sallah da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Marila a jamhuriyar Nijar a wani larabar ce aka gudanar da idin karamar sallah bayan hango shirin watan Sharwal da yammacin ranar Talata wanda yake nufin an kawo karshen watan Ramadana ko baya ga jamhuriyar Nijar da akwai kasashen da suka hada da Mali, Burkina Faso, Senegal da kuma Ivory Coast da suka gudanar da tasu sallar a ranar Laraba. yayin da sauran kasashen musulmi da suka hada da tarayyar najeriya da kuma saudiya za su gudanar da tasu sallar a ranar alhamis to akan haka ne za mu leƙa jamhuriyar ta nijar domin jin yadda aka gudanar da bukukuwan karamar sallar da ma da jama'ar kasar suke da shi a game da hakan kuma zan fara yada zango a jihar da magaram zandar inda bayan kammala idin karamar sallah mai martaba sarkin da magaram alhaji abubakar umaru sanda ya taya al'ummar musulmi murna a game da karamar sallar to Allah ya amshi ibadunmu duka da muka yi Allah ya mana maganin abin da muke yi tsoro Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali jama'a kamar yadda aka saba ake yi a ci gaba da addu'a nan da ake yi ta zaman lafiya a nemi zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ka mana shi muna yi wa duka jama'a barka da sallah muna fatan Allah ya maimaita mu cikin lafiya da alheri Allah ya kashe mu wutar fitina Allah ya kare wanda suke kare jama'a ya ba mu zaman lafiya ya biya bukatunmu da lafiya da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to har ila dai a jihar ta zandar wakilin Musa Malam Sule ya ji mana fatan wasu daga cikin jama'ar a garin na zandar ga kuma abin da suke cewa alhamdulillah musulmi sun huto iri kuma allah ubangiji ya taimaki ƙasar wannan tamu duk wasu abubuwa da suke shigowa na marasa daɗi allah ubangiji ya kare mu daga ciki ina ma yan uwa al'umma musulmi barka da sallar wannan ta abin da ya shafi azumi da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa ayyukan mu da fatan dukkan abubuwan da muka yi na ibada allah ya amsa mana hawan idi masha allah mun yi shi cikin farin ciki ko mun yi shi cikin murna an sallah lafiya azumi ya zo ibada Allah Allah ya amsa ibadan Allah ya amsa ibadan jama'a ta fito cikin wani jiki kowa kalkalle yana cikin murna a hawan idi alhamdulillah idi ya cika wallahi masha Allah Allah nuna mana barin badada alhamdulillah azumi ya tai daidai Allah biya mana bukatun mu na alkhairi ina ma yan uwa musulmi na da magaram da kewaye barka da sallah Allah maimaita mana kuma Allah karfi ibadun mu Allah alhamdulillah wannan idin dai Allah nuna mana baɗi inda rai Allah karba mana abinda muka yi ana alheri Allah karba mana wanda muka yi na shari Allah ya yi mana alhamdulillah wai Aisha da sallah Allah karba mana ta azumi wata Ramadan eh, muna murna da farin ciki da Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan rana mai albarka muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukan mu Allah sa manya a sa alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah kuma duk abin da eh, muke so na rayuwa mun samu daidai wa daida kuma zancen idi da kake wallahi an dan kwambi kuma in ce shekaru da dama ban gama idi da ya jika da mutane tabarkalla kamar na yau barkan mu dai mun gode wa Allah da ya kamu wannan rana barkan mu da sallah ina kowa godiya da barkan mu da sallah ina wa kowa barka da sallah ina matantita da kowa barka da sallah wasu daga cikin al'ummar jihar zandar kenan a hira da wakilinmu musa malam sule to yanzu bari mu je jihar maradi inda can din ma aka gudanar da bukukuwan na karamar sallah da farko kuma ga jawabin da gwamnan jihar ta maradi malam zakar umaru ya yi wa jama'a bayan kammala idin sallah ina yi ma jama'a duka jihar maradi barka da shan muna yi ma eh, jama'an nijar duka gaba daya barka da shan barka da allah ya guda muna karshen watan azumi lahiya muna fatan eh, allah ya ba mu ladar da a cikin ibadar da muka yi bayan wannan ina so in tabbatar mu jama'ar jihar mara'i cewa matsaloli na tsaro da muke fuskanta eh, matakai gwamnati tana nan tana ɗaukar su yau kowa ya shi addu'o'in da limamai suka yi a masallatai bisa ga zancen tsaro zancen zaman lahiya zancen kwanciyar hankali to ina so jama'a su sani da mu da jami'an tsaronmu har da makwabtanmu ma duka ana na ana ta ɗaukar matakai insha Allah saboda shawo kan wannan matsala. To a ɗaya ɓangaren kuma wakilinmu a jihar Tamaradi Abdulhadi Musa ya jiyo mana ra'ayin wasu daga cikin jama'ar ta maradi ga kuma fatan su da kuma abin da suke cewa game da yadda bukukuwan sallar suka gudana da ma'azumin na watan ramadana malami salamu alaikum kana daga cikin al'ummar jamhuriyar nijar ga yau ranar irin sallah karama wannan farin ciki ke gare ku malami to alhamdulillah mun gode ma Allah da ya nuna mana wannan rana ta rana idin karamar sallah an gudanar da ibadar azumi kuma an yi sallah lami lafiya kowa yana cikin farin ciki alhamdulillahi ba abin da za mu ce sai godiya da Allah. Yaya sallar ta gudana bana an yi ta cikin halin wadata? Eh to, sallah dai ta gudana lami lafiya amma dai halin wadata kuma sai a hankali. Saboda yanayin rayuwa zamani komai ya canza duniya harkoki sun rage jama'a babu kuɗi ga hannunsu sallah babu hada-hada kamar dai ta koyaushe amma dai kowa yana lafiya kuma muna zaune lafiya cikin farin ciki. Me fatan ku akan azumin Ramadana da al'umma musulmi suka yi bana? To fatan mu guda ne Allah ya karba mana ibadan da muka yi kuskuren da muka ciki kuma Allah ya fe mana Allah ya nuna mana kuma na baɗi Allah ya zaunar da ƙasanmu lafiya ya ba mu zaman lafiya da ci gaba mai wadata duniya baki daya kuna daga cikin al'umman maraɗi ga an gabatar da sallah karama ya sallar ta gudana bana malama to sallah mu dai alhamdulillah za mu ciya alhamdulillah ubangiji Allah sa mun yi asa'a Allah kuma ubangiji ya sa ibadun da muka yi duka karbabbi ne na'am na'am ya bana an yi sallar cikin dan hali haka na biyan bukatu gaskiya alhamdulillah alhamdulillah ba laihi an samu an ɗaya kayan sallah ga yare da kuma abinci na alhamdulillah an gode Allah mun gode mu Allah ba komai sai gode Allah yaya aka gudanar da sallar misali bangaren abubuwan bukatu mun san mutane sun ɗaya fama da rashi na kuɗi kuwa na domin yin bukatu ai rashi na duk duniya ne ba na Nijar ne ita kaɗai ba na duk duniya ne mu yi hakuri mu ci gaba da addu'a Allah dai ya kawo mana alkhairi Allah ya sa wannan sabuwar gwamnati ta ka alkhairi a kasar nan wannan mutane da ke yi mana fitinu a kasar nan gefe gefen kasar nan suna ci mana kanzo gefe gefen kasar nan fitinun su Allah mahalicin mu ya zuba musu ruwa shine ba addu'a mu wanda shi ba mu da wata wani kira dai muna kira dai gwamnati ta kula Allah ya tsare mu na kasar nan al'umma sun yi azumin ramadana mine ne fatan ku akan azumin da al'umma suke wajen Allah subhanahu wataala Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi ibadan mu Allah ya karbi ibadan mu shine dai babban addu'a mu Allah ya karbi ibadan mu ana cewa bana an yi azumi cikin wahala yaya alhaji mutane suna kiran wahala ne idan suka je wasu kasashe suka ga irin halin da mutane suke ciki sai su zauna su gode ma Allah su tabbatar da cewar Nijar cikin jin daɗi muke ganin cewa an yi zahi cikin azumi duka dai alhamdulillah ba komi sai gode Allah zahin ba gashi mun kare shi lahiya ba da watan ko ga al'umma musulmi Allah ya zama da mu lahiya mutane mu koma wajen Allah ya sauke muna da damana mu da arzika da kasuwanci mu komi Allah shi walwanta mu mu koma ga Allah shine gurin namu wasu daga cikin jama'ar birnin maradi kenan a hirarsu da wakilinmu abdullahi musa to muna godiya to yanzu kuma bari mu je jihar agadez da ke arewacin kasar inda can din kuma jama'ar birnin ne ke bayyana nasu ra'ayin da kuma fata game da yadda su gudanar da idin na karamar sallah. Muhammad Abubakar mazauni jihar Agadas. Eh to ka san duka wanga lokaci ya zo babbar fatar ake ce fata alheri muna fata ubangiji Allah ya karbi ibadan mu Allah sa an yi daidai kuma Allah gafarta mana na farko na biyu kuma babbar fatar da muke yi muna fata ubangiji Allah ka kwanci hankali a cikin ƙasar mu Allah shin fuda arziki sabo wanda yake za a zama mai amfani a dukkan kowa dukkan mutane 'yan ƙasa wanda ke za su samu Allah taimake su kuma ubangiji Allah sa eh, gwamnati ta zama to gwamnati wadda yake mai adalci mai dibin kukan talakawa ta san ne ba ta talaka wadda kuma za ta yi don talaka ya ji daɗi ba wadda za ta yi ba don talaka ya zama to yana kuka Shi ne cikin dai mayan fatan mu wanda muke so saboda idan ƙasa ta samu kwanci hankali talaka ya samu abin da yake so ne da gobe yana jin daɗi to bukata ta biya kuma sai mu ce gudu ya cika Allah ubangiji ya maimaita mana budurwa haka da fatan kuma muna neman gafara ga dukkan al'umma kasa kuma su yi addu'a bisa ƙasa, Allah ka mata kwanci hankali da buɗin sabon arziki. To kai malamin sunanka. To assalamu alaikum ni sunana Ali Illo wanda ta yi sani da zike a nan jihar Agadas lalle sallah nan jiha agadas mun yi ta lami lahiya an kare idi kuma lami lahiya allah ubangiji muka roko ya kara haɗa mu duka 'yan ƙasa su zan kai guda wanga tashin hankali ubangiji allah ya kara kau da shi da cikin ƙasar mu ubangiji allah ya kara haɗa 'yan ƙasar mu wallahi mu yi sallah lahiya allah nuna mana mu ibada lafiya kuma allah karɓi mu yanzu ga yau safiya ta wayo kuma mun tashi mu yi sallah lafiya kuma a gaskiya filin idi wanga nan garin agaras babba wanga wanda gwamna da sauran mayya suke idi gaskiya ni yau na ga al'amarin da ban taba ganin shi ba saboda idi ya cika yadda ya kamata mutane su yi safu sosai yadda ya kamata wallahi allah dai maimaita mana mu yi sallah lafiya wallahi mun ji daɗi muna murna da rana har ta sabuwar shekara ma ba gaba muna cikin murna kuma muna ƙara jin daɗi muna godiya mun kwan talatin muna rike da baki kuma yau allah ya kawo mu ƙarshen azumi mun yi godiya muna shan ruwa muna cin tuwo muna komi muna jin daɗi allah ya salla alhamdulillah allah ya karɓa kuma allah maimaita mana tabbaduwar hakan muna da rai muna ma yan uwa musulmi duka fatan alheri da ga rana eh wanda ya yi sallah da wanda bai yi ba duk muna mai fatan alheri ubangiji allah karbi ibadan mu Allah ya kama mana jama'a mutane na annabi barka da sallah in sha ruwa lahiya da dama ko to alhamdulillah mun kai ma Allah godiya tunda muka ga lokaci ya kama har mun kai wal haka muna fata ga addu'a da musulmi duka Allah ba su rahuma ta ubangiji kuma da muka yi saura kuma Allah cika mu da imani da rabon gaskiya da zuciyar musulunci a rakka wallahi alhamdulillah alhamdulillah mun ma Allah godiya da ya gwada mana wannan sahiya ta idin azumi na ramadan wallahi mun gode ma allah kuma muna fata allah ubangiji ya gafarta mana mu duka kuma ya bamu wannan lada daga cikin wannan wata kuma ubangiji allah ya gwada mana na baɗi tun muna cikin masu rai kuma muna fata allah ya ba ƙasar mu zama lafiya shugabanninmu duka muna musu fata alkhairi To da haka ne kuma kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman ma wakilanmu a jihohin Maraɗi, Zandar da kuma Agadez da suka taimaka da waɗannan hirarkin da aka ji. A nan kuma ni Hassan Barka da gabatar ke cewa da ku a yi bukukuwan karamar sallah cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shirin duniyar ma yau tare da sunusi ina wunce.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 al'ummar Falastinu da ni Sunu sumunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya gudanar da tattaunawa ta hanyar wayar tarho da shugaban hukumar cin kwarya-kwarar gashin kan falastinawa mahmud abbas da shugaban ofishin siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ismail haniya kan batun matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka kan masallacin aksa da al'ummar falastinu musamman mazauna birnin kudus da aka mame a bayanin da majiyar fadar shugaban kasar turkiya da ta fitar ta bayyana cewa a ranar litinin da ta gabata shugaban kasar Rajab Tayyip Erdogan ya gudanar da tattaunawa da shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan Falasɗinawa da shugaban bangaren siyasar gwagwarmayar musulunci ta Hamas kan irin matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta ɗauka kan masallacin Aksa da Falasɗinawa musamman mazauna birnin Kudus inda shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya bayyana matakan wuce gona da irin da ta'addanci tare da yin tofin alatsi ne kan zaluncin da aka ɗauki tsawon lokaci ana aiwatarwa kan al'ummar Falasɗinu. kamar yadda shugaban ƙasar turkiya ya ɗauki alkawarin ƙara yin ƙoƙarin ganin ya zaburar da duniyar musulmi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kan hanzarta ɗaukan matakan taka burki ga ayyukan ta'addancin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila rajab tayyip erdogan yana mai jaddada cewa ƙasarsa za ta ci gaba da kasancewa a matsayin mai kare batun al'umma al'ummar Falastinu tare da haɗa kai da abokanta wajen kare hurumin masallacin Aksa mai alfarma. Tun farkon watan Ramalana rundunar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da tsagerun Yahudawan Sahiyoniya 'yan kaka gida suka fara ɗaukan matakan wuce gona da iri kan masallacin Aksa da musgunawa Falastinawa musamman a yankunan Babul Amudi, hayu Sheikh Jarra, da kuma yankunan da suke kewaye da masallacin Aksa. A safiyar ranar Litinin da ta gabata ta rundunar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kai farmaki kan harabar masallacin aksa inda ta ɗauki matakan wuce gona da iri kan falasɗinawa da suke gudanar da ayyukan ibadu a cikin masallacin inda suka jikkata mutane fiye da ɗari uku sannan bayan wasu sa'o'i tsagerun yahudawan sahayoniya suka farma masallacin da sunan gudanar da bikin ranar hada dukkanin kudus a matsayin birni guda mallakinsu tare da cin zarafin falasɗinawa da suke gudanar da ayyukan ibadu a cikinsa rahotanni sun bayyana cewa a lokacin da rundunar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta farma masallacin aksa ta harba iskar gas mai sanya hawaye da harsashe masu roba kan falasinawa baya ga farma bangarori daban-daban na masallacin da nufin tarwatsa masu gudanar da ibadu da musguna musu shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya jaddada tofin allatsi ne kan wannan hare-haren wuce gona da iri kan masallacin aksa da musgunawa falasinawa masu gudanar da ibadu a cikinsa yana mai fayyace cewa duk wani mahaluki a duniya da baya goyon bayan masallacin aksa da falasinawa to ya ha'inci kansa da fifita goyon bayan kisan gilla rubutun da ya yi a shafin sana totar shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa muna yin tir tare da kakkausar suka kan matakan wuce gona da iri da haramtacciyar kasar isra'ila take ɗauka kan masallacin aksa alkiblar mu ta farko a kowane watan Ramalana mai alfarma kuma muna ƙara jaddada matsayinmu na goyon bayan 'yan uwanmu Falasɗinawa a dukkanin hali da kangin da suke ciki. Hakanan a jawabin da shugaban ƙasar ta Turkiyya rajab Tayyip Erdogan ya gabatar a birnin Ankara fadar mulkin ƙasar ya taɓo batun matakan wuce gona da iri da jami'an tsaron haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka ɗauka kan Falasɗinawa da hakan ya kai ga jikkata Falasɗinawa fiye da ɗari uku yana mai bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 'yar ta'adda ce mai dauke da ɗabi'ar dabbobi Erdogan yana mai jaddada cewa haramtacciyar ƙasar Isra'ila yar ta'adda ce mai ɗabi'ar dabbobi tana farma Falasɗinawa musulmi babu ruhin ɗan adamtaka a birnin Kudus saboda suna kare gidajensu da garinsu game da wurare masu alfarma ga dukkanin mabiya addinai sakamakon haka haƙƙi ne da ya rataya a wuyar duk mai ɗauke da ruhin ɗan adamtaka ya taimaka wajen taka burki ga azzalumai marasa ruhin ɗan adamtaka da suke ɗaukan matakan wuce gona da iri kan Kudus notice wurin da dukkanin manyan addinai uku musulunci kiristanci da yahudanci suke girmamawa yana mai fayyace cewa duk mutumin da ya ki gabatar da nashi gudumawar domin hana wuce gona da irin haramtacciyar kasar isra'ila kan akasa ta hanyar yin shiru ko rashin wani yunkuri to lalle ya yi tarayya da zaluncin da ake tabkawa a kudus shugaba erdogan ya jaddada cewa haramtacciyar kasar isra'ila gwamnati ce ta 'yan ta'adda da take ɗaukan matakan zalunci kan al'ummar musulmin falastin Kano da suke kare wurare masu daraja da kasarsu da gidajensu da suka gada tsawon dubban shekaru a wannan wuri. Hakanan shugaban ƙasar Turkiyya ya aike da sakon wasiƙa ga ƙasashen musulmi da a ciki yake fayyace cewar dole ne mu yi aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyar mu ta hanyar haɗa kai domin taka burki wa bakin zaluncin waɗannan 'yan mamaya lokaci ya yi da za mu kalubalance su tare da yin kira a tsakaninmu kuma dole ne akan dukkanin ƙasashen musulmi ɗaukan matsaya ɗaya da za ta dakatar da wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan al'ummar falastinu saboda haramtacciyar kasar isra'ila ta yi kaurin suna a fagen cin zarafin dan adam da take haƙƙoƙinsa da musgunawa abubuwan girmamawa don haka yin shiru kan matakan wuce gona da irin ta kan al'ummar falastinu yana matsayin ha'inci mai girma shugaban kasar turkiya ya kara da cewa duk mai goyon bayan matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan masallacin akasa ko da a fakaice ne ta hanyar yin shiru ko nuna matsayin rashin ko in kula to lalle yana da hannu a ayyukan zaluncin da take tafkawa kan kudus a ranar juma'a da ta gabata ma rundunar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki matakin farma masallata a cikin masallacin aksa da yankin sheikh jarra da babul amud da ke kudus lamarin da ya kai ga jikatan ɗari biyu da biyar, wannan a rahotannin farko-farko kenan baya ga waɗanda suka ƙara samun raunin raunuka kafin kawo ƙarshen tarzomar da ta kunno kai sakamakon wuce gona da irin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Yau tsawon kwanaki kenan jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suna farma al'ummar Falastinu a yankuna daban-daban na birnin Kudus tare da tilastawa Falastinawa barin gidajensu domin rusawa da nufin gudanar da matsugunan Yahudawan Sahayoniya 'yan kaka gida duk da tofin alatsi ne da ƙasashen musulmi da na Larabawa ke yi kan wannan wannan siyasar zalunci a nashi bangaren minista mai kula da harkokin kudus a hukumar cin kwaryakwarar Falasinawa fadi alhadmi ya bayyana cewa abin da ke faruwa a kwariyar masallacin akasa da yankin hayu sheikh jarra yana tabbatar da shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ne na murkushe al'ummar Falasino mazauna birnin kudus alhadmi ya kara da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da ɗaukan matakan murkushe fararen hula musamman musamman ta hanyar ɗaukar matakan wuce gona da iri da nuna ƙarfi fiye da kima kan mata da ƙananan yara gami da tsofaffi sakamakon haka ya jaddada yin kira ga gwamnatocin ƙasashen duniya da su hanzarta ɗaukar matakan taka burki ga bakin zaluncin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kafin lokaci ya ƙure alhadimi ya jaddada cewa rashin nasarar bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida a yankunan falasinawa da suke gaba gabashin Kudus tsawon shekaru masu yawa shine babban abin da ya zaburar da ita kan ɗaukan wannan sabon matakin murkushe Falasɗinawa da ƙarfin tsiya. a nashi bangaren tsohon mataimakin ministan harkokin wajen kasar masar hussein haridi ya yi tsokaci kan abin da ke faruwa a masallacin aksa a wannan wata na ramadana da cewa ganin yadda falasinawa kimanin dubu casa'in suka halarci sallar dare a masallacin aksa hakan ya razana mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila don haka ta ɗauki matakin tarwatsa falasinawa daga masallacin kuma wannan taro na falasinawa babban sako ne ga duniya cewa za su ci gaba da gwagwarmaya har sai sun kai ga kafa 'yantacciyar kasar falasɗinu mai cikakken 'yancin kai kuma gabashin birnin kudus ne fadar mulkinta masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio ta hirar da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna da magana da Mustapha Rabiru da magaram Niger. Na farko muna murna ga wannan sallah Allah sa a yi ta lafiya Allah nuna muna ta baɗi lafiya mai ran Ubangiji daga Mustapha Rabiru da magaram Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da mai magana Ibrahim ya yi rajo da ke nan jihar Kano State a cikin Nigeria wato abinda nake son yi jan kunne da shi shine guda daya yadda ya kasance wai a ce kasar mu ta rasa tsaro har ya zama cewar wasu 'yan kunar bakin wake za su iya yin kutse zuwa fadar shugaban kasa su kai hari to kenan itinis kenan wata rana za a wayi gari kenan mu ma ba mu da garkuwa da za mu iya kare kanmu sai dai mu fito mu bakin kokarin mu kenan tunda babu mu iya kare musu hukuncin rabbani tunda wa'inda ma muka dafa nauyin mu akan su ma su kansu ga an kawo musu hari ba su ya kare kansu ba to gaskiyar magana ina jan kunne akan gwamnati ta kara dagewa ta kara zage dantse ta san haƙƙin ta da yake a kanta na talakawanta assalamu alaikum radio boh tehran mai magana kaduro diga ga dan fulani wurji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna tofa albarkashin bakinmu akan batutuwan da yake shi mana tuwa ƙwarya to yau zan yi amfani da wannan dama mun yi kira ga ƙyan uwana musulmi ga shi mun zo ƙarshen watan ramadan ya kamata mu yi wa ƙasar mu najeriya addu'o'i na musamman domin samun zaman lafiya kuma ga shi ina kira ga mutane waɗanda suke yankunan da ake kai hare-hare ya kamata a bunkasa jami'an tsaro a daidai lokacin da da ake gudanar da sallar idi domin kare rayukan mutane a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu najeriya da ma sassan duniya baki daya na gode rediyo boh hausa mai magana kadora diga ga dan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya assalamu alaikum biyu hausa da fatan kuna lafiya to za mu yi tsokaci ne akan halin da yan uwanmu falasinawa suke ciki gaskiya gaskiya muna Allah wade da su kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauran kasashenmu na musulmi da suka yi da bakin su suka kyale suke kallon a halin da falastina suke ciki kuma har yanzu babu wanda ya fito ya Allah wade amma su in ranar kungiyoyin na kare haƙƙin bil'adama na su amnesty human rights gaskiya mun gane su ba kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ba ne kungiyoyin kare wasu ne kungiyoyin kare turawa ne yanzu haka da a ce isra'ila ce falastina suka sa samu eh, galaba a kanta to da kaji ana suna cece ku ce assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh sashen hausa na biyu da hausa barkan mu da haka mai magana da wali ando daga jamhuriyar niger ra'ayi na yau zai tafi ne dangance da ziyaran da shugaban kasan chad ya ka wato dan tsohon shugaban kasa mai rasuwa muhammad idris adebi fatan mu dai ya kasance ziyaran za ta zama wa mai amfani a ga kasashen namu guda biyu wanda muna fatan domin ta kawo fahimtar juna dangance da ta'addancin da ke faruwa tsakanin kasashen namu guda biyu da kuma kokarin da ita kasance da take yi na tallafa ma kasar wurin yakan yan ta'adda abin da muke so kada ya kasance shi ma karan farauta ne na kasashen yamma tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na rediyo voh Right mai magana Sanusi ta da magaram jamhuriyar Nijar. To muna kira ga manyan masu kuɗin mu da ma wanda Allah ya sa su kai ƙarfin abin hannun su da a taimakawa na ƙasa da su domin kowa ya ji daɗin tahiyar da tsallan nan cikin kwanciyar hankali da lumana ganin cewa idan wani yana da shi wani to ba shi da shi to a taimakawa masu ƙaramin ƙarfi domin a gudu tare a tsira tare kuma muna fatan Allah ya sa duka ibadan da mu kai a cikin wannan wata karɓaɓɓa ce muna fatan allah ubangiji ya nuna mana na baɗin baɗaɗa a fita shi lahiya suna na hassan su da ya da magaram a jamhuriyar nijar. sashen hausa na boh da iran yau zan bayyana ra'ayina ne akan matsalar tsaron da najeriya take fuskanta wanda za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a ce bindiga za su iya kutsa kai su kai farmaki da shugaban kasa kaga abin da yake nufi yanzu kowa ya dai ta kanshi su kansu manyan namu ba su da kariya bari a ce mu na kasa ya ko ba kenan hasbunallah wa ni'mal wakil muna fatan Allah ka mana kariya da kariyarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio iran radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Brezi ne na kulabar aizuki da take Agadas jamhuriyar Nijar da farko sai in ce ina taya 'yan nijar baki daya da sauran musulmi inda aka samu ganin wata da wannan wata na shawwal da fatan ibada da aka gabatar da karɓaɓɓa ce zan yi amfani da wannan dama ya isar da sabon barka da sallah ga 'yan uwa musulmi baki daya na duniya musamman na nijar duka tun daga shugabanninmu zuwa 'yan ƙasa baki daya ina muku barka da sallah ba zan manta da mahaifan nawa ba assalamu alaikum mai magana aliyu na nasarawa komin galaba na kuri na muku fatan alkhairi kamar yadda na kai na barka da masu yin sallah wanda ku su yi jibi ubangiji allah dukkan mu karbi ibadan mu da wanda ya talatin da wanda ya talatin ba ɗaya dukkan ana kan sunna ana kan ibada ana kan kulla abinda mai kurla allah ka karbi ibadan mu allah muna roƙonka lafiya da zama lafiya allah ka yaye wani gaba ki dai kama haɗin kai mai magana shine aliyu nasarawa to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. madalla yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da sallar idi karama da kuma abubuwan da ya kamata musulmi ya yi a irin wannan ranar kamar dai yadda wasu masu sauraron mu suke buƙatar sanin hakan da farko dai bayan da aka tabbatar da cewa an ga watan shawwal wato daren talatin ga watan ramadan don haka a wannan halin ramadan ya zama kwanaki 29 kenan idan kuma ba a gan shi ba to za a zarce da azumi zuwa 30 ga watan ramadan sannan a yi sallah a daidai lokacin da aka ba da labarin ganin watan shawwal akwai wasu addu'o'i da ya kamata a yi na ban kwana da watan ramadan da kuma neman albarka a cikin watan shawwal da ya shigo daga cikinsu dai akwai kwaɗaitarwa ga musulmi su yi wa'annan tasbihohi bayan sallar magariba da isha'i da kuma bayan sallar asuba a daren idin da kuma ranar idin kafin sallar idi da kuma bayan sallar idi har zuwa kwanaki biyar daga ranar sallah wannan tasbihohin da sun hada da Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd alhamdulillahi ala ma hadana walahu shukru ala ma aulana akwai wasu siga na wa'annan addu'o'in ko kuma tasbihohin wa'anda suka bi wannan tsawon kowanne aka yi dai ba laifi banda wannan a safiyar ranar idi akwai wasu ayyuka wa'anda suka hada da kafin aje sallar idi daga cikinsu akwai wanka irin wanka na addini wanda aka saba yi ko na janaba da haila da juma'a da sauransu wato wanka da ruwa mai tsarki da farko a wanke kai zuwa wuya sannan a wanke sashin dama na jiki sannan a wanke sashin hagu na jiki wankan ya kare ko kuma dai kamar yadda wasu malaman suke gani a wanke kai zuwa wuya sannan sauran jiki gaba daya wasu malaman suka ce za a iya alwala bayan wanka ko kafin wankan na idi wasu kuma sun ce ai wankan da aka yi na idi ya wadatar ga yin alwala wasu malamai dai suna ganin hakan zai faru ne kawai idan wankan janaba ne wato wanda wanka zai wadatar da mutum daga yin alwala to banda haka mutum zai sanya kaya mafi kyawo da yake da su idan akwai hali mustahabbi ne mutum ya yi haka idan mutum yana da hali kenan ya sanya turare da kayan kanshi da sauransu ya kawata kansa sannan ya je sallar idi sallar idi dai raka'o'i biyu ne wato a cikin jama'a sallar jam'i ne a cikin raka'a ta farko limami zai karanta Fatiya da sura karama sannan ya yi kunutu guda biyar kafin kowane kunutu ya yi kabbara a kunutun mutum zai karanta duk abin da ya ga dama ko kuma abin da zai iya amma akwai wani kunutu na musamman wanda ake karanta shi a sallar idi wanda kuma fara da cewa Allahumma ahlal kibriya wal azama har zuwa ƙarshen sa sai a raka'a ta biyu bayan fatiha da sura sai liman ya yi kabbara ya yi kunuti kamar dai na farko a sake yin kabbara a yi kunuti har a yi shi sau hudu sannan a kammala sallah bayan sallan kuma sai limami ya tashi ya yi ba guda biyu kamar yadda aka saba a hudubarsa da farko kwadaitar da mutane wajen tsoron allah da kuma ya yi magana abin ya shafi sallar idi musamman abinda da ya shafi zakkan da kai da sauransu sannan yana iya magana abubuwan da suka shafi al'umma na harkokin siyasa da kuma zamantakewa daga nan akwai batun zakkan fitiri wanda za a ba wa mabukata a cikin musulmi ana son mutum ya fidda zakka kafin ya je sallar idi wasu suka ce idan har ya fitar da shi cikin daren sallama yana da kyau don bawa marasa hali dama ya je masallacin idi cikin farin ciki idan sallar idi ta fada a ranar juma'a ba za a yi sallar juma'a ba bayan sallar idi sai dai a yi sallar azahar na ranar banda haka an so a ci gaba da yin wannan tasbihin da kabarori bayan kowace sallar farilla har zuwa kwanaki biyar bayan sallah to da fatan allah ta'ala ya karbi ayyukanmu ya sa an kubutar da mu daga wutan jahannama cikin watan ramadan da ya gabata masu sauraro a nan kuma za mu da sa'a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato ƙisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Ƙisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastani Rastan ko kuma kisoshin Salihan bayi na Ayatollah Shahid Matahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu ɗora daga inda muka tsaya cikin ƙisar halluru da annabi musa salam wacce muka fara a baya kuma idan masu sauraro suna tare da mu mun tsaya ne daga inda muka bayyana abin da ake nufi da mahaɗar tekuna biyu muka ce zai iya zama reshen tekun maliya na arewa wato tekun akaba ko kuma dai na yamma wato mashigar ruwa ta swiss sannan an fi ganin mashigar ruwa ta swiss ne don tafiyar da annabi musa salam da yaronsa yusha'u suka yi bai yi nisa sosai ba duk da cewa sun shirin tafiya ko da na shekaru ne wanda kuma ne ma'anar ba kamar yadda ya zo cikin ayar wato shekaru masu yawa daga nan sai allah ta'ala yana cewa to a lokacin da suka isa mahadar tsakaninsu sai suka manta da kifinsu sai kifin ya kama a tafarkinsa a cikin teku ya tafi to a lokacin da suka wuce ya ce wa yaronsa ka kawo mana kalacinmu wato abincinmu lalle ne hakika mun haɗu da wahala daga tafiyar mu wannan cikin suratul kafi a ta 62 zuwa 63 wato abin da ya faru a nan kamar yadda wasu malaman tafsiri suka kawo shine a lokacin da suka isa mahaɗar tekunan sai annabi musa salam ya ɗan kwanta a kan wani ƙaramin dutse yana hutawa sai yaronsa yushau ɗan nun yana zaune kusa da shi yana kallo kifin nan wanda aka busar da shi da gishiri ya yi rai ya tashi ya fada a cikin ruwa ya kuma kama hanyarsa cikin teku ya tafi amma sai ya manta ya fada wa annabi musa abin da ya gani na abin mamaki dinnan bayan ya tashi daga baccinsa wato na tashin busasshen kifi annabi musa salam ya gama hutawarsa ya tashi suka yi gaba suka wuce mahadar tekunan sai can suka gaji sosai kuma suka ji yunwa sai annabi musa salam ya ce wa yaronsa ka kawo mana kalacinmu wato abincinmu a nan ne sai yushau ya tuna da abin da ya faru sannan ya faɗa wa nabi musa abin da ya gani kamar dai yadda ya zo cikin aya ta gaba wacce take cewa ya ce ka gani a lokacin da muka tattara zuwa ga falalin dutsen nan to lallai ni na manta da batun kifin kuma babu abin da ya mantar da ni shi face shaidan domin kada in tuna shi sai ya kama ta farkinsa a cikin teku abin mamaki sai annabi musa Musa ya ce, ya ce wannan ne abin da muka kasance muna biɗa wato muna nema sai suka koma a kan gurabunsu suna bibiya sai suka sami wani bawa daga bayinmu mun ba shi wata rahama daga gare mu kuma mun sanar da shi wani ilimi daga gare mu suratul kaf aya ta 63 zuwa 65 don haka sai da suka wuce wurin annabi musa salam ya buƙaci a kawo masa guzurin kifin nasu a nan ne yushau ɗan nun ya faɗa masa abin da ya faru sai suka koma daga inda suka fito suka koma suka sami mutumin da suke nema a inda suka zauna suka huta a nan annabi musa salam ya ji daɗi da haɗuwa da malaminsa wanda allah ta'ala ya shiryatar da shi zuwa gare shi don neman ilimi da kuma tabbatar masa da cewa ba shi ne ya fi kowa ilimi a duniya a lokacinsa ba malamai sun yi maganganu irin nau'in kifin da annabi musa salam ya ɗauka a matsayin guzurinsa a wannan tafiyar taso wasu suka ce busasshen kifi ne wanda aka sanya gishiri a cikinsa da dai sauransu amma dai abin da ya tabbata shine kifin bai da rai sai dai wasu na cewa kifin yana da rai don akwai wasu kifaye ko an fidda su daga cikin ruwa ba za su mutu ba sai dai a duk sanda suka ji danshi danshi ko ruwa ya taba su sai su tashi Allah ya fi sani sannan tashin kifin nan yana daga cikin alamun da Allah ta'ala ya ba annabi Musa alaihi salam na samun inda malaminsa halluru yake shi yasa yake faɗa wa yushau ai wannan shine muke nema wato alamar ganewa inda mutumin nan yake wato inda kifin nan zai tashi ya yi rai ko kuma ya farka ya shiga ruwa to wannan wurin nan ne muke nema to masu sauraro saboda kuran lokaci anan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan la kai mu za ku sake jin mu da kai da sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji su ta yi ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you